daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar kowace ranar Juma'a yana jihar Kaduna a Najeriya inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim za ta gabata mana da shirin. A yau shirin zai mai da hankali kan batun ranar mata ta duniya da aka gudanar a cikin makon nan. Da ma sauran batutuwa da suka shafi rayuwar mata da matasa. Muna kuma tafe da wani kayataccen girki a ɓangaren kwalama. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan bar ku da binta domin jin cikakken shirin na yau da gobe. Thank you. Masararo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. A yau shirin namu zai mai da hankali ne akan ranar mata ta duniya wanda aka gudanar a wannan mako. Wanda aka shirya tarurruka inda aka gabatar da jawabai na karfafa gwiwa ga mata a duk faɗin duniya. Har ila yau taken wannan shekaran ya mai da hankali akan kalubalen ci gaban matan kamar yadda take bukin na bana yake nuna muhimmancin sa ƙaimi ko ƙara azama wajen tabbatar da muradun mata a wannan shekarar don ci gaban matan. To sai ku biyo mu don jin tattauna da muka yi. sannan akwai shawarwari ga mata akan ayyukan gida cikin azumi sai kuma mu shiga madafa. ya tattauna tamu tare da barista sa'adatu hamma da kuma hajiya hajara yusuf dan tsoho ta kowane shekara dai ana so a yi dubi ga abin da ya faru a shekarun da suka wuce shin akwai nasarori da ake samu dangane da irin wayannan kudurori da kuma muradai da ake kullawa duk shekara game da rayuwar mata wannan shekarar ma idan aka duba shin abu ne wanda za a iya cimma burinsa A cikin ajin namu muna da baki kamar barista Saratu Hamma da kuma Hajiya Hajara Yusuf Dan Tsoho. Barkan ku da shigowa. To a matsayin ku na waɗanda suke cikin harkoki na mata kuma kuke karfafa wa matan. Wannan shekaran wannan taken da aka kaddamar idan kuka dubi da irin abubuwan da suka faru a baya a shekarun baya da me aka ci gaba da shi me aka samu na ci gaba sannan me kuke ganin za a iya yi don ganin an tabbatar da samuwar wannan kuduri na wannan shekara. To, a gaskiya dai da akwai canji da aka samu kuma ana samun ci gaba domin canji ba a lokaci guda ɗaya ake samun sa ba abu ne ake yi bin sa a hankali a hankali mu wannan abubuwan da ake biɗa ba wai yaƙi ake yi ba mm. ana samun mental revolution ne mental revolution kuma ana nufin cewa tunanin kowa ya karkata zuwa cewa ga abin da ya kamata kuma gaskiyar magana abubuwan da ake kawo na canji na ci gaba din abubuwa ne da idan muka duba ana neman adalci ne ba wai ana neman a nuna cewa a'a wane ya fi wane ko kuma wane ya ci mutuncin wane ci gaba ake nema domin ci gaban mata ci gaban al'umma ne kamar taken da muke da shi na wannan shekaran wanda da turanci suka ce mishi accelerate action wanda da hausa za iya cewa hanzarta aiki ko kuma gaggauta aiki maganan da ke kike kawowa na cewa ana samun ci gaba din to abin abin da yasa kawo wannan theme din ko maudu'in wannan shekarar cewa accelerated action kenan domin ana ganin kamar tafiyar ba ta yin yadda ake so kamar tafiyar hawainiya ake yi ana tafa dai ana tafa amma ba a samu abin da ake so ba amma kamar yadda bature yake cewa Rome was not built in a day wato kasar Roma ba a cikin rana ɗaya ka gina ta ba sannan a hankali ne ana yi ana yi ana yi mutane suna kara fahimta suna gara ɗaukan mataki a kai a hankali ne za a samu a kai wannan matsayar da ake bukata. Hajiya hajjara kuna daga cikin waɗanda suke karfafawa mata ta hanyar kasuwanci da abubuwan da yake na karfafa musu gwiwa su zama sun yi dogaro da kansu wannan din yana taimakawa wurin kamar yadda hajiya ta ce ba dai a rana ɗaya ake son a ga canjin ba amma ana yi a hankali kina ganin tafiya na samuwa insha Allah tafiya na samuwa saboda ai gashi nan muna gani wasu zaka ga mazan sun hana su yin sana'a amma da zaran sun ga amfanin sana'an ya fara tasiri a cikin gida zaka ga wasu mazan ma da kansu za su so su ɗauki ma jari su bayar kamar zan ba da misali yan shekara ɗaya da ya wuce da muka yi muka ba mu tallafi na mata na 'ya'yan kifi a cikin wannan ƙungiya ta mu to wata daga cikin matar da aka ba ta 'ya'yan kifi guda 20 ta tafi gida miji ya gani ya ga amfanin abin sai ya ba ta kuɗi ya ce ta siyo guda biyar. to a yau tana da abin kiwon kifi ya kai goma tana kamar gonan tana tana da gonan kifi inda ba dan ya san amfanin shi ba ya ga kuma za ta iya aikin gaba zai ba ta wannan tallafi ba na jari ai su maza suna da hangen nesa suna da tausayi ga wanda ya nuna musu tausayin to gaskiya mu muna ganin ci gaba ana ganin abin kamar ana yin tafiyan hawainiya gaba su mazan suna ƙara samun wayewar kai a kan ciwon idan fa mace ba ta da sana'a to ba ma abokiyar zama bane to bari mu dawo ga wannan batu da kika yi duk da yake matan sun yi hubbasa ta bangaren kasuwanci ta bangaren karatu kowanne sun fito ba kamar shekarun baya ba yanzu mata sun shiga cikin al'amar amma na samun kwafewa ko kuma in ce ja baya daga irin kokarin da suke ta hanyar rashin samun goyon baya daga abokan zaman musu misali a ce kila mazajensu ko kuma iyaye maza wanda ba sa ba su gwiwa ta yadda za ki ga mace a gida an kila an sakar mata nauyi ko kuma ma'aikata ne kuma ana yi yadda za a takurawa ƙoƙarinta na nuna cewa ta iya ko ta ƙware. To abin ya danganta kamar masana'anta daban-daban da akwai masana'antun da zaki ga cewa tabbas ana samun takura sannan kuma akwai gidajen da su ma din ana samun takura ta gurin uba ne a'a wani kanin uba ne wani wane wani miji ne to ba za mu yi musu kuɗin goro ba wasu tabbas akwai mazajen da suke ba da karfin gwiwa sosai wasu kuma kwata-kwata ba sa badawa duk inda aka ce da akwai mai kyau da akwai mara kyau akwai mazaje da yawa da sun hana makaranta sun hana zuwa kasuwa cefane a cikin gida ko da zoɓo kike kullawa za a ce makwabtanki ma su isa su shigo sun saya ba to ni a zargani na in addini ne nana Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi ta farko kasuwanci take yi har suka yi aure a cikin annabawa sun yi sana'a ko ba haka ba so ka ga zancen sigan addini idan dai za a kiyaye yadda ya kamata ai mazanin su ya kamata su ba mata karfin gwiwa sai kasuwancin nan domin babu abu kamar mai daɗi kamar yanzu ka dawo gida ka ga an haɗa maka komai ba sai ka tsaya kana jira ba lokaci ya yi da maza ya kamata a ce yau ko da dubu ɗari kake da shi ka ce mata ka ga dubu ashirin je ki jajari ka gwada hankalinta ka gani in ta yi abu mai kyau ka ƙara mata amma zancen wai a ce an hana ta ilimi an hana ta zuwa makarantar nursing an hana ta wani kasuwanci wannan zamanin ya wuce ya kamata mu ɗauki matakai domin mu samu ci gaba. To ai wannan ma magana a zahirance haka yake ka hana matan naka sana'a kai ka zauna kai providing mata komi ka bata komi in babu mutuwan aure akwai mutuwa za ka mutu ka batta ko ku za ka rabu da ita wannan dukiyan da ka tara shi za ta koma ta sarrafa ka hana ta kuma za ta koma ta sarrafa ya zama na kuma wani ya zo ya ci gajiyan me ake cewa ladan kuturu to ba gara ka bi ka yi supporting ɗinta ba ka yi empowering ɗinta muna kira da babban murya za su fito ne su fahimci menene mace mace fa in aka ce fa mace wani abu ake nufi da ita ce fa uwar duniya ba kiciya bace ba mace fa ta ce zo ne mu zo mu zauna da 'ya'ya da kai da 'yan uwanka ga baki ɗaya? wallahi idan ka sake mata za ta yi ragama kuma ita mace guidance take nema a sa ta a hanya kuma jagora sosai kuma kai ne fa shugaba da ka nuna mata wannan eh haka ne to wallahi za ta bi shi kuma za a samu abu ne amma koyaushe maza akwai wani abu a cikin zuciyarsu suna tsoron kada mace ta zo ta fi su amma idan an gane menene ake nufi to sai a abin shi ta maslaha tana karkashin shi wato kina nufin kenan ci gaba mace da wani daukakan ta ba wani wato ba kalubale bane ga maza wallahi ba kalubale bane ni gani ni zan bada eh, misali gani ina business ina wannan ina wancan amma kowa a cikin gidan yana da lokacinsa mijina na da lokacin shi ƴaƴana na da lokacin su business ina na da lokacin shi kowa zaka bashi haƙƙin shi daidai gwargwado yanda ya kamata ina kuma maganar kalubale ai ba maganar kalubale fahimta ne wani lokaci mazan ba sa ba da damar da za a fahimce su to wannan damar ne muke so su ƙara zauna su fahimci menene mace To haja akwai wani batu da kowane lokaci aka tashi maganar mata da kuma karfafa musu gwiwa sukan ce ai tun da aka je Beijing a mm. yawa lokacin da aka kaddamar da mm. magana cewa da abin da namiji zai yi mm. mace ma za ta yi wa sun ma kara da cewa sun ce ma ta ce har ma fiye da haka to wannan yakan sa kowane lokaci idan mace ko ta dan kasa ko ta nuna rauni a ringa cewa to ba ku ce za ku iya ba shin dama kun an kirkiro da wannan kalma ne ko in ce wannan kamfen din dan saboda an wa mazan cewa za a yi gogaya da su kuma kishiyoyi ne da yake ba su kishiyoyi ba ne ba abokanan tarayya ne abokanan zaman tare ne abokanan arzikin juna ne to idan an ce abin da namiji zai yi mace ma za ta iya wani lokaci ma ta fice mace ta hau duniyar wata ko bata hau ba ta hau mace ta sha jirgin sama ko bata ja ba tana duka mace tana wrestling ko bata wrestling suna yi mace tana shiga a zan injiniya cikin oleliyan cikin ruwa ko bata shiga ai ana tare ne ana tare saboda haka babu wani ganin kyashi ko hassada ko bakin ciki da juna yanzu fa lokaci da za mu rungumi juna a matsayin ku na mata to wani irin abu ke tunanin ya kamata a ce an mai da hankali akai wannan shekara ganin cewa an cima burin wato kudaden da aka sa na wannan shekara ni abu ɗaya ne a wurina mm. mu haɗa kai yau mai gidana idan ba shi da shi me damuwan mu kuɗin makaranta ne a'a kuɗin haya kuɗin asibiti ne kayan sallah ne kayan azumi ne a'a wance da akwai fa matsala wannan shekarar to yalla bai aini babu matsala ta guri na domin da akwai adashi da nake yi za mu iya kaza za iya kaza za iya kaza bashi ne ko kuma gudunmawa ne a'a gashi a haɗa kai a tattauna ba wai kuma zancen sai ka haɗo ka hado ba a ce maka maka kishiya da shi eh daga cikin abin da ke daga mata hankali kenan <laughs> kowace mace a bata hakkinta mm. kowace mace a aje ta gurin ta in aka yi haka sai a zo na lafiya Like, magana ah, abin da zan kara a nan akwai maganar ɓoye-ɓoye ana zaman tare amma ana zaman munafunci hmm. ni na ga mijin da ya mutu matar shi bata san adarorinsa ba me yasa zai ɓoye sai ya nuna mata ita ma abin take da shi ya sani to ya kamata ne a dinga fahimtar juna kamar yadda ta faɗi a yi abin da bature yake cewa plan of action idan ka tara wani dukiya a sani wayannan da suke zuwa kasan waje suke ɓoye dukiyoyinsu iya iyalansu ba su sani ba ai akwai masu cinyewa to me amfanin ka wahala kana tarawa bayan baka kuma gashi nan muna gani ma a banki wasu ma ba a san ma komi ba iyalai su ci wahala nan ko akwai makudan kuɗi a banki akwai abubuwa da yawa ni shawaran da nake bayarwa akwai abin da muke cewa a turanci social awareness tsakanin mata da miji a dinga haɗa kai ko a dinga fitowa ana yin taro na ƙara ma juna ilimin zamantakewa ya zama na kowa ya san haƙƙin juna an san kuma menene ya kamata to wasu da suke cikin gida humancin za su fito daga ciki sai ya zama na an solving ɗin koma menene wani irin damammaki kuke gani ya kamata ƙara ba wa mata don saboda a ƙarfafa musu zama abin da suke son su zama. Ni dai ina son in ba da wannan shawara wani irin dama ya kamata a ba wa mata. Ita mace tana cikin duniyar ta ne. Duk mace tana so a tambaye ta me take so, me take sha'awa, me take da ƙudiriyar ni. To idan aka tambaye ta wannan ƙudirin ya fito to shine za a ga abin burgewa amma ba za a cusa mace abin da ba ta da niyya ba to shine kawai za a gani a bada dama mace ta fito da kudurinta a waje yawan an ce ke hajara me kike so yi zan ce ni ina son in yi noma to sai a ga noman nan ya fito hmm. a'a ni ina so in yi kitso ne sai a ga kitson nan ya fito amma ba a ce wai an dole sai ke kin yi kaza ba ko ku a'a ya ce ni ba za ki yi sai da zobo ba sai dai ki sai da yaji ba haka bane abin nan na cikin zuciyanta ya fito idan mace ba ta son yin white collar job na office a batta a gida ta fito the best ɗanta a cikin gida idan kuma ba za ta iya yin sana'a a cikin gida ba aikin biro ne nata sai ya bata dama to amma bai kamata a ana don kwafar da mata a cusa musu ra'ayi ba wannan shine matsalar an bar gini ne tun ran zane da a ce iyaye sun doko wannan zaman haka na haɗa kai ba wai mutum ya tashi ya ga uwarsa ana tozarta ta ana ci mata mutunci ana wulakanta ta ba to a kin wacce ta yi aure tana tunanin watakila abin da samu wata abin da zai same ta kenan mm. shi ma namiji yana irin wannan tunanin ya ga a gidansa an danne uwarsa ba a bata dama ba da sauran sai ce ai luta continue kuna aje a ci gaba da gashi mm. to amma ya kamata me kwan mu faɗa kun ga zaman nan da muke yi zamar amana ce ba fa mu ka saka muka ce mu ba Allah ne ya haɗa mu kuma kowane hakki sai ubangiji ya tambaye mu mu ji tsoron Allah a zamantakewata mu da amanan raya wa'annan ƴaƴa mata da ƴaƴa maza ni yanzu na fi san ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata yanzu kun ga ƴa mace tana gida ta koyi girki shara wanke-wanke yin zoɓo yin kunun aya yin illoka yanzu je ki Instagram kina hawa social media sai kin ga CEO sun fi dubu CEO in loka CEO Gulliswa mata ne. ‘Ya'yan maza suna nan suna tangaɗi diya gari ba su da sana'a ba su da abin yi. yanzu sai ki fita maza majiya karfi suna zaune suna neman aikin da za su yi ba su da shi amma ke mace kina sa hijabin ki kina kunkusa wani gida kika ce kina neman aiki za a ce miki ga aiki na za a baki ofisoshi in an je a yanzu domin riƙon amanan mata da sauransu sai a ba su aiki maza suna shan wahala mu yi wa kanmu faɗa a gyara da ya mace da ɗa namiji dukansu amana ne a musu tarbiyya a ba su ilimi a ba su dama domin su samu ci gaba amma ita ɗiya mace ta kama kanta ta san ita wace ce ta san me za ta iya aikatawa ta kare mutuncinta To, kamar yadda aka ce accelerate action. Muna farin cikin wannan rana domin muna ganin kamar inda saƙon Majalisar Ɗinkin Duniya bai kai ba yanzu zai kai. Saboda haka a hanzarta aiki domin samun ci gaba, ci gaban nan ba na mata ne kaɗai ba na al'umma baki ɗaya ne na duniya gaba ɗaya. Happy International Women's Day, Allah ya samu kowa albarka, Allah ya datar da mu. Allah sarki gyara, Allah gyara. tsada gero ya yi tsada kanan zir tsada motoci tsada sufuri ya tsada dabbobi tsada kai komai ma Sa'ad Muhammad na ɗauke da shawarwari ga mata don azumi. Yau za mu yi magana ne akan mahimmancin yin ayyukan gida akan lokaci kuma kamar yadda aka saba saboda wannan lokaci na Ramadan lokaci ne da ya kamata mace ya zama ta ƙara ma samun dama ne har ta yi wasu ayyuka wanda da ba ta yi saboda abubuwa sukan yi sauki duk da wasu sukan ga cewa akwai lokaci ko ce awoyin da ayyuka suke yin yawa to lokacin da baki komai ya kamata aikin gida ya zama kina yi tun daga bangaren kula da gidanki ne kula da jikinki ne kula da ƴaƴanki ne domin sai ana samun rahotannin mata da yawa wasu sai su wuni ko wanka ba za su yi ba suna zaune su a dole suna azumi suna ganin wani abu ne na wahala da ba sa so su motsa daga nan zuwa can su yi aikin komai sai dai kallo ko makamantan haka abin daga zuciya ne ki zama mai juriya da ƙoƙari yin tsari na nau'ukan abincin da mutum zai dafa saboda buɗe baki da kuma sahur wato a turanci abin da ake ce ma timetable gaskiya wannan tsari yana da matukar mahimmanci a gurin kowace mace musamman a wannan wata na ramadan saboda wasu sukan yi abinci a ta maimaita abinci iri ɗaya a ta kosai ko a ta alalli ko a ce kullum sai an yi wani abu ƙwaya ɗaya da aka saba da shi yana da mahimmanci ya zama mace ta yi tsari yadda za ta samu lokaci isasshe wanda za ta yi ibada ta kuma kula da iyalinta sannan kuma duk canjin da za a yi ya zama abinci ne wanda aka duba aka ga zai ba da amfani a cikin jiki ba wai kawai a ci dan a cika ciki ba ta uwar gida ya kamata ki ƙara jajircewa kan ƙoƙarin da kike yi a kowane lokaci wannan lokaci ne na musamman wanda ya kamata a ce kina gama abinci da wuri domin duk soyayya da mai gida da soyayya da 'ya'ya idan aka ce an sha ruwa abinci bai kammala ba gaskiya akwai ƙura to zaki iya ragewa da daddare idan ke ma'aikaciya ce kin san da safe zaki fita aiki yanda idan kin dawo abin zai yi sauki in kuma a gida kike zaune tun da safe da wuri zaki iya farawa ba sai yamma ya zo ragis ba sannan a ɗauko ayyuka a ce za a yi wannan yana kawo rudani a cikin gida sau ya kamata a matsayinki na babbar mace ko manki a gan shi a can a can gunun ban sha'awa gunun burgewa kuma baki sauka daga abin da aka san ki a kai ba yau a madafan namu muna tare ne da hamida muhammad Barka da Malama Hamida, me za a girka masu raro yau? Barka da warhaka, ya ibada ya azumi Allah ya karba mana ya sa muna cikin wa'inda za a magafira da rahama da yantawa daga wuta. To anti binta bari ki gani ba bata lokaci kin san goma tsakiyar nan kusan kowa ya riga ya daddafa abubuwa da an yi laushi fasaha ta ƙare to yau dai a gurguje za mu dafa taliya mai sosai. To mu shiga madafa da me da me muke bukata ne a wannan girkin? To da farko dai abin da zamu bukata za mu bukaci spaghetti mai irin manya-manyan nan ba slim ba. sai mu samu sausage mu. muna buƙatar kayan miya da kayan lambu wato vegetables irin su carrots cabbage da green beans peas da dai sauransu sannan har wa yau in kin so uwar gida za ki buƙaci hantu sai kuma kori da thyme da su tafarnuwa da rosemary wato mai ɗanɗano shi kan shi da su gishiri sai man gyaɗa da farko dai idan kika tanaji waɗannan abubuwan su waɗannan kayan miyan dangin tarugu da tattasai da albasa za a jajjaga su ko ki grating ɗinsu ba dai a so a yi blending ɗinsu su yi laushi idan kika kika ɗauko shi sai ki sa manki ki akan wuta ɗan daidai to sai ki zuba wannan kayan miyan eh, naki da kika yi gratin ko kika jajjaga a wuta idan kika sa suka ɗan soyi sama sama sai ki tsaida ruwan girkin ki shi ma ruwan ba a so da yawa saboda a ah, ba ta son ruwa sosai sosai ya dai danganta da irin taliyar da kika yi amfani da ita mai san ruwa to zaki sa ruwa sosai idan kuma kin samu mara son ruwa to zaki sa ruwa dan madaidaici ba a so kuma ta cika a karfi sosai sai ki dauko wannan shi sausage din naki in kin so zaki yayyanka shi in kuma kin ga dama zaki bar shi a tsawon shi yadda ya kike so da irin yadda kike so ya miki kyau irin yadda kike so ke decorating din shi to idan kika dauko taliyan nan sai ki buɗe ledan ki dauko kaman in kin so zaki iya sassoka guda biyar biyar a ciki in kin so kuma za ki iya sa fiye da haka ma ya danganta daga yanayin girman taliyar taki sai ki sassa bayan kin sa idan ruwan nan yayi ya tafasa kin sa su kayan kamshi da su ɗanɗano gaba ɗaya sai ki ɗauko wannan taliyar da sausage da kika ma wannan haɗin sai ki zuba a ciki Bayan kin zuba sai ki dan rage wuta ba a so a cika mata wuta sosai. Vegetables ɗinkin ki kuma dangin su peas da green beans su carrot kin riga kin tsaftace su kin yanka kin ajiye a mazubi. Sai ki bari sai wannan taliyar ta ɗauko da huwa tare sausage ɗin nan sai ki ɗauko sai ki zuba a sama idan kika zuba sai ki juya yadda ko ina zai shiga. Idan kina so ki sa hanta to ita wannan hantar zaki tafasa ta bayan ki tafasa ta sai ki soya ta sai ki zuba cikin wannan tare da waɗannan cikin vegetables din naki shikenan sai ki koma ki rage wuta bayan kin rage wuta kaman like 5 minutes haka 3 to 5 minutes haka zaki ji wani kamshi mai daɗi yana tasowa sai ki je ki duba ana so a batta da ɗan ruwa ruwa kada a batta ta tsotse saboda yanayi na Ramadan zaki ji baka lafiya ciki lafiya insha Allah. sha lafiya Allah ya mu alherinsa. To a gaida malama Binta Ibrahim da haka ne kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu a kadunan Najeriya Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu sai Fiona dudu da ta daidaita mana sautin shirin. Hawa shirin ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai an jima.